ina bana yin shugaban ƙasa kan tuka mota yi kaɗai daga sokoto in je lagos ban da ori leban da kuwa to rayuwarmu gaskiya ba mu da wani problem saboda cikinmu ba wani ke abin dama ko lokacin da obama ke shugaban ƙasa ba mu ɗauke ta da nauyi ba ba mu da kowa ba balzana wani ya bata dubu to kamar kowane ɗa kowa ya kan ji ciyon rashin mahaifin shi haka nima abu shakka na ji cikin rashin mahaifina ni na san mahaifina tun yana hawan keke Allah ya kawo shi ga wannan matsayi da ya ƙare a kai na zama shugaban ƙasar nan gaba ɗaya. Wani abu da zan iya tuna shi ne yadda aka yi aka ciyo kan shi ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa. a najeriya an yi mai intabiyu wata jarida ya gaya ma duniya cewa shi ba zai yi takarar shugaban ƙasa ba kuma abin da ke su kawai ya shi ne ya zama sanata da cikin ikon allah da aka zo convocation na convention na abin nan na na ita jam'iyyar su ta npn na arewaci najeriya ga lokacin saboda an riga an yanka a cewa an tsara cewa arewa aka ce tafi da shugaba to akwai 'yan takara da suka fito takara shi bai fito takara lokacin mutanen plato wanda lokacin plato da nasarawa suna haɗa wuri guda delegate na plato wanda lokacin isaac ibrahim ke jagora suka zo suka same shi a masaukin shi suka ce ɗanka mun zo wajenka yanzu kai ne wanda za ka wakilce mu mun zaɓe ka a matsayin ɗan takararmu ya hausa da faɗa Ba wai ce muku ina son shi zama shugaba duk da Allah ku haƙuri ku teku ce nemi ni ba da niyya suka yi suka yi ce duk Allah ku teku na dole na ce ba zan yi sai ku ya tabbata za su je su kira maka ban bidda sai ce ku je ku sarki musulmi ku kira na ce muku bani suka fita fitar da da suka yi kawai irin abin duniya ya ishe shi sai ya tashi wani abin da bai saba yi ba sai ya kunna rediyo kawai don ɗaya saurari duk abin da ake cikin rediyo ma ya manta da mutanen can da suka dame shi ko da ya kunna ana wa'azi na addinin musulunci wa'azin nan kuma sai ya zama na game da shugabanci ake sai malam ya ce kada ku ba da shugabanci ga duk wanda ya ce yana son shugabanci don ana kyautaton ba zai yi adalci ba ce amma kuma allah subhanahu wata'ala yana hushi da mutumin da jama'a za su zo su ce ya shugabance su ce bayi ya ce sai kafashi ta ɗauki mazari tana rawa kamar yadda irin ta ɗan damben nan ke yi ya ce na riƙe ta da hannu na riƙe na riƙe ta ƙirƙuwa duk inda jiki na ke rawa yake kar kar kar kar kar can bayan dai an ɗan ɗauki lokaci hankali ya ɗan dawo ya kwanta sai ga su sun dawo sai aka dawo da makama bidda da makama bidda kamar uba yake don sa'an su saddauni to su kuma sun ɗauki su saddauna da su tafi a ɓale a matsayin iyaye sai ta yi ta faɗa ta yi ya mutane za su zo kace kai kai kai ya gama sai da ya gama san shi an riga an gama musu haɗa sai ce to ranka ina yadda zan yi ya ce amma ina da kwandishin ce haɗi me kwandishin naka ya ce inda ƙuri'a ɗaya wani haya ne na bar mai ya ce to an yi da waje to ta haka aka yi har ya zama convince ya shiga cikin wannan takarar wato mutane suna kallon shi wani lokaci kamar yanzu masu ba da labari ce a turance su ce is weak ce wanda duk yake ce haka nan bai san turake ba jin shi yake su wayan suka aiki da shi sun san ba gaskiya ba ne don sun san cewa ba haka ne yake ba eh, ba ka iya juya shi yadda haka so duk wani wanda ake ganin kamar shi yake juya shi ƙarshen ta in ka zaga ka zaga za ka samu cewa ba gaskiya ba ne of course ɗan adam duk ajiye ɗan tare ne bai cika goma ba mai daɗi lokacin da aka kawo min labarin cewa an yi juyi mulki ina jos na je da tim ɗina na polo daga zaria mun je ranar ƙarshe ranar za mu yi wasan ƙarshe na fito da sassafe na je hilin polo saboda ina da wasa da mai final na je in gwada in sake da gwada da kaina in tabbatar da komai na daidai na hau doki kenan sai ga wasu abokai na guda biyu wayanda zo da su daga zaria wayanda su ma yan folo ne sai suka rubuta laraba ne ƙwarori ne da yan zaria sai suka zo suka ce بلا بكسا ملي كي هولو بني سيتي مي كي هولو تي بكسا اي كوبا سيتي هبا سيتي سيتي سيتي هبا كوي سيتي سكا ناجي هو قلونا زنتي كبيرة وكان أمان واسامك يهي na ce ba ban tsammani wasa kuke amma me zan iya game da shi kawai sai na ci gaba buga kwallo kamar suka tsaya suna mamaki suka tafi ni hankali na mai tashi ba wallahi cikin ikon Allah a rayuwata abinda kawai na ɗauka idan na tabbatar da mahaifina na kuma lahaya wakil so ban damu da abin nan <laughs> wai an yi koko ba aiko umarar da sardauna alajikan shi ahmadu bello ya je ta ƙarshe tare suka je da turaki da suka je madina bayan sun yi bayan sun yi ziyara an dawo masauki sai sadar ya ce turaki ya ce allah ta muke ka grand kadi ya ce allah ta muke shawar da mala abokar gobe ya ce ku koma harami ku sake ziyara ina son turaki ya alkawari cewa zai taɓa ramuwar gayya ba suka koma suka yi abin da aka ce su da suka dawo sai turake ce allah taimake ka to ni an sani amma kun ban gane abin da alkawali ban gane ba ya ce ta abin ya sa na ce ka koma ina so in haɗa maka sirrin ci gaba na the secret of my success ce tun da allah ya ni ban taɓa ramar gaya ba duk abinda da mutum yau ina in ban iya mai da mai da khairi to ina bai shi da Allah to shi ne na duba cikin jama'ata na ga alam kai za ka gaje ni shi yasa na ce ka je kai wani alƙawari ka yi wannan tare to in ban da wannan gaskiya kamar yadda ce na taɓa haƙi a wani wuri cewa wannan alkawalin da ya wani lokaci da wani cikin delegates na aido suka zo wurin zaɓe wani ya zo wurin ce da Bani aron bironka ya amshi biron shi sai ya rubuta suna wanda yake so bayan ya ba shi biron shi sai nuna na kai ta gani ba kai na zaɓa ba da ya zama president sai ya mai chairman na wani babban farastata <laughs> shi wanda ya ce ba shi ya zaɓa ba daga ya ƙi wannan alƙawalin da ya yi eh? amma wanda shi mutum wasu ce wasu cin kawai zan iya cewa ya bari shi ne ga inda yake so a kau da shi in ya rasu kuma haka muka yi dan sarki musulmi mai alfama sarki musulmi ya yi magana ya ce yana son ko za a kashe hubbabi ya ce to gaskiya ya ba wasu ci ya ce ga inda yake so a kai shi kuma sarki mai alfama sarki musulmi bai ga dama da wannan bai ba mu wasu cin da aka bari zai samu a kai shagari a gidan shi na shagari muka akawar da shi